zuciya ke kaura gashi yanzu za ta guje ni rabbana ka hane ta kar ta sani in shiga kangin damuwa Ah. Ki dakata gaskiya kin kasa gani martaba ta da daraja ta gare ta karki haɗa da wani karki manta da ni da ke ne ake kira hanta da jini ban dama ki gwada ni za ki gane soyayyar da nake ta gaskiya Babu sanyi, babu zafi ina ta neman hanya. na ga rana na yi wanki babu damar shanya karki waro da shirin da ke kai ki sare jinya na riga na sani a zuciyar ki da ni ka zama tsintsiya ah. Ni da ke sai Allah abin da zai raba kiki kishi yau da gobe gonar Allah in dai da rai ina numfashi zaki zan mata wanda kai ki gida na kin gani da ke babashi bayyanar soyayyar za ta nuna ni ke ni da mai da hauni ko ina kika je nuna ni ki sani akwai wannan hali zan fitar da ke rudani tabbatarwa masu aida su bar zato jiran tsammani makiyan musa su ji kunya ranar bikin mu bin shagali mi dariya shiru kamar baki ba ko gina cikin mamakin da yadda na kamar ba ni ba saki ne ya zuzuta ni ne kamar ba za na yi rai ba daure fitar da ni daga rami ni dai gare ni ke kika zama sarauniya wayo Allah na wayo